أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a majalisi na goma sha bakwai a cikin majalis na tafsirin alkur'ani da muke yi a cikin wannan wata na ramadan mai albarka a wannan masallaci na cibiyar alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi yau sha bakwai ga watan ramadan hijira ta dubu da dari hudu da arba'in da ɗaya wadda ta yi daidai da goma ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin ta miladiya za mu tashi aya ta arba'in da biyar a cikin suratul mu'minun da muke karantawa amma kafin nan akwai tambayoyi da aka rubuto wannan ya ce assalamu alaikum malam allah ya kara maka lafiya amin ina da tambaya akan nafila idan na samu dama ina yin nafila da yawa amma da sura ɗaya nake yi amma surar mai tsawo ce menene matsayin sallata eh ka gode ma Allah Allah madaukakin sarki da ya maka muwafaka kake yin kake bauta ma Allah da daidai gwargwadon abin da Allah ya sauwake maka annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum abinda na umarce ku da shi to ku yi shi gwargwadon ikon ku abinda ka iya kenan ita wannan sura ita kadai ka iya kuma ita kake ta maimaitawa a cikin nafilar babu laifi idan kuma ka ci gaba da kokari don ka da ƙara samun haddace waɗansu surori saboda ka rinka yin su a cikin sallar ko kuma ka rinka ɗaukan alkur'ani kana karantawa a cikin sallar to shi ma wannan ƙarin alkhairi ne saboda ita tilawar alkur'ani ta fi falala yayin da aka yi ta a cikin sallah kuma yawan nafila annabi sallallahu alaihi wasallam game da sallah ya ce as-salatu khairu mawdu sallah ita ce mafi kyan wato abin aiki saboda haka a kusantar Allah maɗaukakin sarki da irin wannan aiki na nafila taufiki ne Allah ya kara mana taufiki baki ɗaya sannan eh zai iya rike qur'ani yayi kamar yadda wato asar suka nuna nana Aisha radiyallahu anha tana da baranta a Safwan maulanta ne bawanta wanda ta yantar da shi ta kasance a cikin watan Ramadan da ita da mutanen gidanta wato domin Aisha tana da mutane karkashinta a waɗanda almajirai da mata da 'yan yara 'yan uwanta 'ya'yan Abu Abdurrahman ibn Abi da yan Muhammad ibn Abi Bakar Siddiq irin su urwa irin su alkasim to shi safwan ya nemi musulmanci yana karantawa daga mushaf. yake ita aisha radiyallahu anha tun zamanin sayyidina abubakar ta sa ita ma aka yi mata nusa ta alkur'ani tana da mushaf nata to ta bashi tana yana karantawa daga ciki kamar yadda aka ruwaito a cikin littafan al-musannaf na asar haka ma yana cikin mudawwana saboda haka wannan ya nuna asali ne za a iya rike alkur'ani a yi tilawa tun daga shi daga aikin ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha saboda haka in mutum bai haddace ba kuma Allah ya sa yana da ido zai iya karatu babu laifi sai ya rike mushaf ko a cikin alkur'ani din ko kuma a cikin waya musamman dai kuma wajen yin wannan to ya zamanto ya yi bakin kokarin sa kan killace mushaf din kada ya sanya shi a inda watakila wani mai wucewa zai zo ya taka ya killace shi shi yasa zaka ga waɗansu kamar ƙasashen pakistan da yake suna da kula da wannan sunnar mutanen pakistan suna da kula da wannan wato sai suka yi wani wani alkuki haka mm, wani irin kursi irin kujerar da sa alkur'ani amma mai tsawo mm. yanda idan ka gama kafin kai ruku'u sai ka aje kur'ani mm. sai kai ruku'un ka kai sujada kana ɗaukowa dama yana da ɗan tsawo sai kawai ka mika hannu sai ka ɗauko shi wannan ko da masallaci ne haka mutum eh zai iya eh, ko da masallaci ne limamin zai iya jan mutane akan samu ma masallatai din wani lokaci sai ga an samu limami shi da sautin tilawa amma a ba shi da hadda <laughs> a karamar kalla ka wuce nan Allah ya kara falala to irin wannan sai su sai a sai a sashi sai ya rike mushaf ya rinka karanta ko za ka ga masallatai ana samun irin wannan da yawa kwarai da gaske to sannan na biyu wannan ya ce malam na kasance mace mai yawan fushi abu ɗan ƙarami sai ya ɓata min rai kuma bayan ɓacin rai sai na ji ba na son shiga cikin mutane sai dai na ware kaina ni kaɗai don allah malam ka bani shawara akan wannan hali ko ɗabi'a tawa to wannan hali a hali ne na dole kina buƙatar wato ki yaƙi da zuciyarki kuma ki nemi taimakon allah da neman magani na wannan hali shi fushi daga shaidan yake abin nan Allah maɗaukakin sarki kuma ya nuna mana kamar yadda zamu gani a cikin wannan surar neman tsari daga irin wannan fusgar ta shaidan wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun to daga cikin addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ga mace wadda ya koyar wadda take ta dace da wanda yake da irin wannan wato ta zuci din shine addu'ar da ya koya ma ummu salama matarsa ummul mu'minina ummu salama hindu bintu umayya yace mata ta rinka cewa allahumma rabban nabi اغفر wa ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتني wato ya Allah ubangijin annabi ka gafarta zunubaina ka tafi da wato tafarfasar zuciyata sannan ka tsirar da ni daga fitunu masu batarwa a gwargwad matsawar matsawar wato kara yadda ni to wannan addu'a za ta kyau ki lizimce ta a sannan kuma ki yaƙi da zuciyarki wannan al'adar na in kin yi fushi din ki ware kanki kada ki shiga cikin mutane zai iya zamantowa wata alama ce ta cuta ta ta tunani to ki guje ta sai ki kada ki rinka wannan kauracewar in kin yi ki nemi tsarin shaidan sannan ki shigo ki zauna cikin mutane sannan kuma ki sani cewa fushi daga shaidan yake mm. saboda haka idan yana izaki yana nuna miki kan cewa ki yi ki daɗa ƙara tafarfasa to ki san cewa makiyinki ne yake nema ya kai ki ga halaka sai ki yaki wannan wannan kamar haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya ga waɗansu sahabbai suna rigima a ɗaya zuciyarsa ta ta ta harzuka sosai annabi sallallahu alaihi wasallam yace na san kalmar da in ya faɗa Allah zai tafi da abin da yake ji ah, ya ce a'udhu billahi minash shaitani rajim na neman tsari daga shaidan tsinanne saboda haka sai yake lizimci wannan da kuma wannan yaki da zuciyar taki Allah madaukakin sarki ya yaye miki ya yaye mana gabaki daya bismillahir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون na'am Allah jalla wa ala yace thumma arsalna Musa wa akahu Harun sannan muka aiko da Musa tare da dan uwansa Harun bi ayatina da ayoyinmu wa sultanin mubin da hujja wadda take bayyananna ila fir'auna wa mala'ihi ya zuwa ga fir'auna da wato mutanen da mutane masu girma na al'ummarsa su ne abokan shawararsa 'yan majalisa da kuma malaman wato matsafa masu kare mulkin fir'auna su ne almala a nan kamar yadda waɗansu kamar yadda ibn ashur a cikin malaman tafsiri ya fassara almala a nan da shi fastakbaru sai kawai ba su komai ba sai girman kai sai suka yi girman kai wato gabarin imani da ayoyin wa kanu qauman alin kuma sun kasance su dama mutane ne alina wato masu ji da kai masu ji ji da kansu da girman kai wato bayan wannan su ne bayan Allah ya ce ya aiko manzanni sun biyo baya sun ma'arsalna rusulana tatra mm. sannan muka turo da manzanninmu suna bibiyan juna to sai kuma Allah ya ambaci ya keɓance da ambato annabi Musa da annabi Harun da kuma kamar yadda zamu gani da annabi Isa fa'idar ambatonsu tare da cewar makamin ba makamin ambaton dukkan annabawa ba ne makamin ambaton gundarin sakon annabawa ne da yadda mutane suka karɓi sakonsu da kuma nuna kulawar Allah da bani Adam yadda ya rinka aiko da sakonni a harsunan manzanni wanda suke zaɓaɓɓu domin mutane su samu shirya. fa'idar takaita da ambaton annabi musa da annabi harun da kuma annabi isa shine kusancinsu da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da wanzuwar al'ummominsu har suka zo suka sami al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda a lokacin nan a baka akwai sauran Al'umma yahudawa suna nan da littafinsu nasara su ma suna nan da littafin su saboda haka sanannu ne ga wanda ake karanta musu alkur'ani a lokacin na haka yi munasabar wato allah maɗaukakin sarki ya yi ishara da su da nuna kan cewar to su ma irin yadda mutanensu suka yi mu'amala da su haka sauran annabawa mutanensu suka yi mu'amala da su kuma haka kafirai suke mu'amala da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma domin allah ya nuna cewar wato ni'imarsa da falalarsa ga bani adam ba ta yanke ba cewa duk da in ya zo da annabi komai girman ayoyin da Allah ya bashi za a karyata shi wannan ba zai hana Allah ya sake turo da wani annabi ba kamar yadda ya turo da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan cewar akwai littafi akwai annabi Musa akwai littafin annabi Musa akwai littafin annabi Isa amma maslaha ta hukunta kan cewar a jaddada addini saboda mutane sun riga sun baddala sun bar addinin sun bar sakon Allah to Allah maɗaukakin sarki ya ce ya aiko annabi Musa tare da annabi Harun mm. da ɗan uwansa Allah ya aiki annabi Musa tare da ɗan ya sa annabi Haruna ɗan uwansa shi ma ya zamanto a annabi waje Allah lahu min rahmatina akahu Haruna nabiya muka sanya masa ɗan uwansa Haruna annabi daga rahamar daga roƙon da annabi musa ya yi ma Allah ne shi yasa aka ce wato ba a taɓa wato ganin soyayyar ɗan uwa ga ɗan uwansa ba irin soyayyar annabi musa ga annabi harun yadda ya roƙa masa annabta me za ka roƙa me za ka nemi ɗan uwanka ya samu fiye da annabci babu babu ya fi mulki hmm? Hmm? ya fi dukkan wani ilimi da kake tsammani da dukkan wani matsayi na duniya annabci hmm? haka annabi musa ya roƙi allah maɗaukakin sarki a waje alli waziran bin ahli haruna akhi ka sanya mun mataimaki daga iyalina haruna dan uwana alaihi salatu wassalam Allah ya ce ya aiko shi bi ayatina da ayoyinmu ya dangana ayoyin ya zuwa gare shi kansa Allah ya ce ayoyinmu saboda haka abinda Allah ya ce wannan aya ce daga gare ni kasan ta isa matuka to haka Allah ya ba mu Musa wato ayoyi abinda ake nufi da aya abinda yake wato dalili mai shiryarwa ya zuwa ga ya zuwa ga yarda ya zuwa ga imani wato Allah ya ba mu annabi Musa ayoyi da za su sa a yarda da shi kamar yanda da annabi Musa ya zo ma Fir'auna din kalu qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta min as-sadiqin mm. in ka zo da wata aya ka zo da ita in kana daga cikin masu gaskiya to shi yasa ko yazo ayoyin na Allah ne shi yasa a masu sihiri na fir'auna da suka ga ayoyin ba su yi wata wata ba sai suka yi imani sun san wannan ya fi karfin mutum to shi sa nan Allah ya yi yabo ne ya yi kirarin ban girma ga waɗannan ayoyin cewa na Allah ne to saboda haka kenan kaga a cikin wannan ya nuna kulawar Allah ga bani Adam cewa yayin da ya tashi yin aike in ya aiko manzo wanda matsayinsa ba zai bayyana ba cewa zaɓin Allah ne to kuma sai ya bashi ayoyi wanda duk zai sanya waɗanda suke da rabo za su yi gaggawa ya zuwa ga imani Wani yana daga cikin rahamar Allah da kulawarsa da halittarsa wa sultanin mubin da kuma hujja wadda take mai na. wato hujja Allah ya ba mu annabi Musa mai karfi wanda wannan hujjar za ta bayyana gaskiya da kowa zai ji cewa babu abin da yake gabansa illa ya imani ga shi ya yasa ai masu sihiri din yayin suka yayin da suka ga ayar da suka ga wannan hujja ta annabi Musa ya ce ma itun bihi sihru inna allaha tsiluhu inna allaha la yuslihu amal al mufsidin wa yuhiqqu allahu al haqqa bi kalimatihi walau kariha al mujrimun da da suka ga wannan a fa ulqiya saharatu sajidin sai suka faɗi suna masu sujada saboda sun ga hujja ta bayyana kuma shi yasa annabi Musa ya ce ma Fir'auna laqad alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ardi basair hmm. kai fir'auna ka sani cewar ba wanda ya saukar da waɗannan ayoyi illa ubangijin sammai da ƙasa a matsayinsu na hujjoji masu bayyanawa Allah kuma ma ya shaida ya ce wa jahadu biha wa staiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa suka yi musu da ayoyinmu bayan zukatansu sun yi yaƙini cewa wannan daga Allah suke saboda zalunci da girman kai to wato Allah ya bamu annabi Musa waɗannan da hujjo da ayoyi waɗannan ayoyi a ƙididdigaggu ne su ne da sanda da kuma hannunsa yana kyalkyali waɗannan su ne farkon ayoyin da ya zuwa ga fir'auna da su ya zo daga baya ne kuma ayoyin suka zo kamar sauran baki a sauran ayoyin guda tara wanda Allah ya ambata wa laqad atina Musa tisa ayatin bayyinatin fas'al bani Isra'il na'am to ya aiko Allah ya ce mun aiko su zuwa ga fir'auna fir'auna lakabi ne na sarkin Misra kuma sarkin Misira a zamanin annabi musa daga lokacin da wato a marhalar fara'ina ta zo shi yasa kaga a cikin alkur'ani ba a kira sarkin Misira a zamanin annabi yusuf fir'auna ba don a lokacin nan ba a zo yayin fir'aunoni ba hmm. yayin fir'aunoni wata marhala ce ta tarihin Misira. wadda a zamanin annabi yusuf ba a shiga wannan marhalar ba shi yasa alkur'ani ya rinka cewa waqalal maliku waqalal maliku bai ce waqala fir'aunu ba amma na zamanin annabi musa sai aka ce fir'aunu shine malaman tarihi suke cewa wato a ɗaya daga cikin abin da yake nuna kan cewar wato a a a wato a bible da aka rubuta ba wahayi bane daga Allah shine kurakurai na tarihi an kira fir'au an kira sarkin misra a zamanin annabi yusuf fir'auna bayan kuma tarihi ya nuna ba so ba a fara amfani da wannan lakabin ba a zamanin annabi yusuf amma qur'ani babu wannan suka ce su amma qur'ani qur'ani bai haka ba to kuma wannan yana nuna kan cewar qur'ani wahayi ne daga Allah ba abu ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya kwafa daga wajen ahlul kitabi ba inda daga wajen ahlul kitabi ne irin kuskuren da suka yi sai qur'ani ma ya fada cikin wannan amma sai ya kauce ma kurakuran da suka ya kawo gaskiya inna hadal qur'ana yaqussu ala bani isra'il aksar alladhi hum fihi yakhtalifun wannan qur'anin yana kissanta ma bani isra'il yawa yawan abin da suke sabani akai in sun yi sabani sai ya fito da abin da yake shine daidai kaga alqur'ani ya kubuta daga waɗannan saboda gaskiya ne daga Allah ya zuwa ga fir'auna da mala'unsa haka Allah ya aiko annabi Musa da annabi Harun a ah, su su biyu shi yasa kaga annabi Harun a bayan Allah ya aiko annan Musa da shari'a ya zuwa ga bani Isra'il sai aka ake ta magana a taura kawai babu zancen kuma magana annabi Harun illa a matsayinsa na khalifan annabi Musa amma farkon aikowar ya zuwa ga fir'auna to tare suka tafi su su biyu sana shuddu adudaka bi ka za mu karfafa dantsanka da dan uwanka kuma maksudin shine annabi Musa yana buƙatar abin da zai tabbatar da shi saboda fir'auna fir'auna ne mm, jabberi ne sannan kuma yana da yana daga yana da turaka na mulki da za su kare mulkinsa su kare kafircinsa mm. shi yasa yana buƙatar abin da zai karfafa shi to kuma ga yana yana yana da nauyi a harshensa mm, shi annabi Musa saboda haka ya nemi annabi Harun yace huwa afsahu minni lisana ya fi fasahar harshe daga gare ni don ya zamanto ya iya bayani kun ga ya nuna kan cewar wato annabawa suna da kwaɗayin su samu gwanintar bayani don su isar da saƙon Allah ba don su faɗa abin da za su burge mutane ba a ce sun zo da abin da yake suka fi kowa a'a don ya zamanto kan cewa dukkan wani shamaki da ke cikin zuciyar ɗan adam da zai hana shi gane saƙon Allah da zai hana hasken saƙon Allah shiga zuciyarsa su kawar da shi domin su annabawa haka suka sifanta masu matukan nasiha ne masu matukan nufin alkhairi ne ga halittar Allah makasudin su a yadda da Allah makasudin a gane sakon Allah to fastakbaru nan sai aka zo da fa'ut ta'qib wato ana kawo musu da saƙon ba su wata wata ba sai girman kai ma'ana ba abin da suka yi na tsaya su yi lura su yi tunani su duba su gani abin nan haka ne ko ba haka bane babu wani tunani da suka sai girman kai kawai ta yaya za a yi kamar mu a zo a ce mu za a kawo ma wannan sako to haka ba ma su tsaya ma su duba sakon ba to wannan shine babban aibin dan adam ya zamanto ya ki amfani da hankalinsa nafsunsa ransa da sha'awar abin da ke ta cikin zuciyarsa ya zamanto ta yi galaba a kansa ta hana shi amfani da sultanin hankali yanda yake zai san amfanin sa ya bi shi ya san cutarsa ya kauce to ba shi wata wata ba shine fa kawo shi da fa'u kai domin nuna kan cewa wato ba su wani tunani ba ba su wata izina ba akan duba da ayoyin Allah sai kawai suka yi girman kai kuma wannan a cikin wannan yana nuna mana wannan shine abin shine dalilin wato kafircin kafirai rashin rashin bincika rashin tsayawa kai tunani a cikin saƙon Allah da ake gaya maka domin in dai za ka tsaya kai tunani a cikin saƙon Allah in dai za ka tsaya kai lura kai izina ba tare da wato a kai amfani da hankalinka to kowa Allah maɗaukacin sarki zai shirya ka zuwa ga gaskiya amma idan dai ba za ka yi ba kawai kai girman kai to Allah maɗaukakin sarki zai kyale ka da kanka da shaidan to haka suka yi suka yi girman kai to dama kuma girman kai shine wato batrul haq wato kau da kai daga gaskiya wa gamtun nas da raina mutane to sun raina mutane sun raina annabi Musa da dan uwansa tare da ayoyin da suka zo kuma sun yi girman kai saboda su ba gaskiya ce suke so ba wa kanu qauman alin Allah ya sifanta su da cewar dama can sun kasance mutane ne masu jiji da kai wato masu ulu ai mutakabbirin masu jin girman kai wanda yake wannan sifa ita ce ta sanya su yayin da girman ta yayin da gaskiyar ta zo musu suka fuskance ta da girman kai to wanda ya nuna illar da ke cikin wato wannan sifa ta girman kai girman kai yana daga cikin aibi da zuciya take da shi wanda a shari'a dukkan shari'u suka zo da tsarkake dan adam su raba shi da wannan sifa hmm. na taba ambato anan kuma ina sake nanatawa littafin shehu usman wanda yake yawanci ya dauko shi daga cikin ihya ulumuddin ne da kuma minhajul qasidin a kitabu ulumil mu'amala a bangaren al-ihsan wato yadda mutum zai kubutar da zuciyarsa daga miyagun sifofi yayi kuma a yayi tsururi ya samu kyawawan sifofi ya fara daga cikin miyagun sifofi din nan al wato mamaki mutum ya rinka jiji da kansa yana yi ma kansa yana mamakin kansa hmm? yana ganin kan cewa ashe shi din nan fa shi shi ne hmm? ba dama wato in ya tafiya har wani kallon har wani za ka ga yana kallon gefensa hmm. kamar su yadda su yake to akwai kuma girman kai eh, girman kai ya sha bamban da ujub amma duk mai girman kai yana da ujub daga cikin sifofin to sifa ce mummuna wanda idan mutum ya same ta tana hana shi karɓar gaskiya ita ce take sanya ita ta sanya mutanen fir'auna gaskiyar na zuwa musu ayoyin Allah na zuwa musu da hannun manzon Allah da hujjarsa sai kawai suka yi girman kai domin dama su masu girman kai ne kuma shi ne farkon zunubin da aka saba ma Allah da shi na iblis hmm. iblis qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin na fi shi ka halice ni daga wuta ka halice shi daga yunƙu saboda haka ya girman kai ƙi bin umarnin Allah saboda dama can kana minal kafiri ya kasance daga cikin kafirai suka ce faƙalu sai suka ce a nu'minu li basharaini mitlina ma ba da gaskiya ne da maza da mutane biyu kamar mu wa qaumuhuma lana abidun alhali mutanensu bani isra'il masu bauta ne a gare mu wato kaskantattu ne bayinmu ne barorinmu ne a ce kuma su zamu waɗanda suke sai dai su bi mu a ce mu kuma mu yi imani da su mu bi su da in muka yi imani mun yarda da su kenan in kuma muka yarda da su mun sanya su a gaban mu zamu bi umarnin su to yanzu ga waɗanda suke su ne bayin mu su ne zamu zamu bi su to ko yaushe hujjar mutane kenan cewar manzanni mutane ne saboda wato shubahar kafirai shine cewa ta yaya za a yi su imani da mutane kamar su saboda manzanni mutane ne wannan yake sanya su su hijabi su kasa gane a wato falalar Allah cewar Allah maɗaukakin sarki yana sa inda ya so kuma ba ka da haƙƙin ka ce wato don me Allah ya haka a cikin irin wannan yayin da wato wannan shubuhar kun ga a cikin nan a dukkan a kisar annabi nuhu a haka suka ce a haka suka ce suka ce ma annabi nuhu suka ce ma anta illa basharun mithlukum haka ma mutanen annabi hud ma hadha illa basharun mithlukum to ga mutanen annabi musa suka ce anu'minu lil basharaini mislina mun yi imani da mutane biyu kamar mu to wannan shubuhar maganinta Allah ya yi fuskance ta a cikin alkur'ani a wurare daban-daban na farko dai ya nuna kan cewa Allah ba zai aiko mala'iku ba mutanen zai aiko na biyu kuma a wani wajen Allah madaukakin sarki yace yace Allahu yastafi min almala'ikati rusulan wa minan nas Allah yana zaba daga cikin mala'iku jakadu da kuma daga cikin mutane kuma Allah a cikin suratul anam yace Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shine mafi sanin da inda zai sanya sakonsa kuma yayin da suka ce laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim idan me ba a saukar da wannan alqur'anin ba ga akan wani mutum wanda yake mai girma daga cikin mutanen alkaryatu guda biyu makka da fa'is Allah sai ya ce ahum yaqsimuna rahmatan rabbik su ne suke raba rahamar ubangijinka nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat mu ne muka raba musu hanyoyin rayuwarsu a nan rayuwar duniya muka fifita sashi a kan sashi da darajoji ba kai ne kama yadda kanka abinda da kama yadda kanka ba haka nan za ka ga wani ya fito daga cikin gidan kuɗi amma ya zamanto talaka fitik wani ya fito daga cikin gidan talakawa amma ya zamanto hanshakin mai kuɗi wani ya zamanto ya fito daga gidan mulki ya gama rayuwar taza a talaka wani ya fito daga cikin gidan talaka amma Allah ya ɗaukaka shi ga ya danka mulki a hannunsa wannan duk rabon Allah ne to yanzu a cikin wannan na abin da ya danganci rayuwar duniya Allah yana rabawa yanda ya so ko babu wanda ya sai ya ce dan me Allah kai haka sai akan manzanci za ku ce dan me Allah yayi haka shi yasa yace ahum yaqsimuna rahmat rabbika to shi yasa Allah ya ce kai ai walaula an yakuna nasu ummatan wahida ja'alna liman yakfuru rahmani li buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij ya zuwa karshen surar a shahidai wato babu hujja ga kafirai akan wannan shubuhar da suke kawowa Allah ya ce fakazzabuhuma sai suka karyata su suka karyata annabi Musa da annabi Harun fakanu minal muhlakin sai suka kasance a cikin halakakku a cikin waɗanda aka halakar wato bai ce sai aka halakar da su ba a'a sai suka zamanto a cikin waɗanda aka halakar wato akwai waɗansu jinsin mutane wanda Allah ya sanya su su halaka za su to wannan ya kunshi wa'azi ga waɗanda ake karanta musu alkur'ani kan cewar idan kuma kuka yi girman kai to kuma za ku zamanto cikin halakarku kamar yadda aka halakar da su saboda kafircin da suka yi na kafirce ma manzanni kuma in ko kafirce ma manzo haka za ku zamanto cikin halakarku. shi ne shine fa'idar da aka ce ba a ce fa'uliku ba aka halakar da su aka ce fakanu minal muhlakin sai suka kasance a cikin waɗanda aka halaka ake halakarwa wato akwai jinsin mutane da ake halakarwa ana halakar da su saboda yadda suka fuskanci saƙon Allah mm. to kuma kada ku zamanto irin wannan kamar yadda mutanen fir'auna suka zamanto to sannan Allah ya ce wa laqad atayna atayna Musa al-kitaba la'allahum yahtadun waja'alna bana Maryam wa ummuhu ayatan wa awaynahuma ila rabwatin ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوا يتقون الله يتي ولقد آتينا موسى الكتاب كما musa littafi wato nan Allah ya yi rantsuwa ya yi ta'akidi domin tare da cewar waɗanda ake gaya musu alkur'ani sun sani Allah ya bama annabi Musa littafi shine at-taura amma dan Allah ya ƙara tabbatarwa kamar wato ya sa su a cikin waɗanda ba su sani ba ko waɗanda suke inkari ai haƙiƙa mun bamu Musa littafi la'allahum yahtadun da saboda kaunar su shirya domin su shirya domin su shirya wato su ne bani isra'il mutanensa nan ba ambaci annabi harunu ba domin littafin musa kawai aka bama shari'ar ta annabi musa ce amma aiken zuwa fir'auna da mala'unsa mm. ya zuwa ga wato annabi musa da haruna ne mm. kuma sai aka ce zuwa ga fir'auna da mala'unsa ba duk mutanen fir'auna ba saboda shi fir'auna da mala'un su ne ainihin suka bautar da bani isra'il domin saƙon annabi musa da annabi haruna gare su shine bayan tauhidi to su ba bani isra'ila yanci da haka waɗanda suka bautar da su sune ne aka yi saƙon ya zuwa gare su shine fir'auna da mala'unsa to amma wajen shari'a ta bani isra'il annabi musa aka ba ma sai allah ya ce mun ba mu musa littafi shine at-taura wato bayan ya walakat atina musal kitabu min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula mun ba mu annabi Musa littafi bayan mun halakar da alƙar na farko su ne a bayan halakar da fir'auna da mutanensa sai Allah ya ba mu annabi Musa shari'a an tsarkake ƙasa daga kafirci to yanzu kuma ga haske shine littafi wanda yake zai haskaka ma al'umma domin la'allahum yahtadun domin su shirya a cikin wannan akwai a wato karfafa saƙon wannan sura na cewar tana nuna kulawar Allah ga wato bani ga halittarsa yanda yake bayan ba su abin da za su ke bukata na rayuwa sai kuma ya ba su abin da yake sun fi komai bukatarsa shine shirya to Allah ya ce muka ba mu Musa littafi dan su shirya ga wani ya nuna kulawar Allah da bani Adam cewa bai kyale su ba su su je su binciken su su gano shirya ko su gano inda za su bauta ma Allah a'a sai Allah ya ce ga inda nake so ku bauta mu hmm, ya aiko da littafi waja'alna waje na maryama wa ummahu aya kuma muka sanya dan maryam shine annabi isa an kira shi dan maryam saboda ba shi da uba dan a nuna kan cewar ƙaryar waɗanda suke cewa dan Allah ne shi ba dan Allah bane shi yasa ake faɗansa ake ambaton sa da dan maryam wa ummuhu da uwarsa ayatan suka zamanto aya wato kowanne daga cikin su aya ne annabi Musa aya annabi Isa aya ne saboda tun yana cikin mahaifiyarsa yake ma mahaifiyar magana kuma yayi magana yana ɗan kankanin yaro kuma Allah ya bashi ayoyi waɗanda suke suka gagari mutane a wannan zamani mm-hmm. su sun san ilimin likita sai ya zo da abin da likita ba zai iya ba gayan likita ya baka magani kar ka mutu to shi ko bayan ka mutum ma sai ya dawo da kai mm-hmm. eh, ya tashi ya tashi mutum matacce mm-hmm. mm. to ayoyin annabi isa suna da yawa tili suke to amma sai Allah ya ce mun sanya shi da uwarsa aya wato aya ce guda ɗaya amma a matsayin ayoyi tuli uwarsa mahaifiyarsa kuma maryam wa Umuhu siddiqa hmm. ta kasance mai isa matuƙa ce wajen ba da gaskiya ita ma Allah ya sanya ta ta zamanto aya yake ce ayarta tana zaune a wuri wanda yake babu wanda yake kawo mata abinci sai a kawo mata abincin lokacin sanyi a lokacin zafi kamar yanzu mangwara ya zo hmm. Hmm. kamar yanzu mangwara ya zo amma ba so macin tumu ba mm. sai ga an kawo mata tumu a lokacin da inibi bai yi ba mm. sai ga an kawo mata inibi annabi zakariya ya ce ya maryamu anna laki hada mm. ina kika samu wannan ta ce qalat wa min indillah aya dai Allah ya sanya ta kuma ya sanya ta cewar wato wani mutum bai taba ta ba amma ya amma ta ciki kuma Allah ya barrantar da ita wannan a cikin wannan akwai raddi ga yahudu da suke tuhumar annabi isa da sai da suna maryam suna tuhumar annabi isa da cewa dan zina ne suna tuhumar maryam da cewa mazinaciya ce to allah sai ce mun sanya su suka zamanto aya mm. aya ne a wato ga talikai kuma ɗaya daga cikin abinda wato musulunci ya ma annabi isa da sai da suna maryam kenan wanda domin a yahudu haka suke ganin annabi isa akan cewar wato ba aya ba ne bal makaryaci ne suke ganin na na maryam a matsayin mazinaciya haka suke ganin ta har sai da al'umma guda al'ummar musulmi da littafi guda littafin musulunci alkur'ani ya zo ya barrantar da sai da tuna maryam ya barrantar da annabi isa daga cikin bara'ar shine wannan abin da allah yake faɗa mun sanya su suka zamanto aya wa huma kuma muka zaunar da su wato muka ba su masauki ila rabuwatin ya zuwa ga wata jigawa shine tudun ƙasa ana nufin wannan ishara ne ga baitul maqdis waɗansu kuma suka ce a'a baitul laham inda inda nana maryam ta haihu shine wanda Allah ya ishara a cikinsa a cikin suratu maryam fa hamalatu fantabazat bihi makanan qasiya da ta ɗauki ciki da shi sai ta tafi ya zuwa ga wani bigire manisanci wato domin ta kare kanta domin ta tsare kanta Allah ya tsare ta kada yahuda su kashe annabi kada su kashe ta su kashe annabi isa sai ya kai ta wani waje mai nisa manisanci Allah ya sifanta wannan wajen da cewa za tu qarar ma'abu wato ita wannan jigawa tudu wato za tu qarar ma'abuciyar wato a killata matabbaci tana da matabbaci wato waje ne wanda yake duk abin da kake bukata za ka samu a wajen mm. duk abin da kake bukata za ka samu wa ma'in da kuma idaniyar ruwa na gudana mm. shi yasa ya ce mata wa huzri ilayki bi jir'in nakhlati tusaqit alayki rutban janiya fakuli wa sharabi wa karri aina ki girgiza kututturan dabino sai ya faɗo miki da dabino lubiya sabon dabino mm. ah, wanda yake nunan ne fakuli wa sharabi wa karri aina ki ki sha kuma ki sanya idani wato ki nutsu ba abin da zai same ki haka ya gaya mata yana cikin cikinta to wannan ishara ne ga wato inda aka haifa annabi isa wuri ne ne albarka tunda allah ce wa awai huma ila rabwatin ci kararin wa ma'in to wannan aya ce kuma wannan tana nuna kulawar allah da manzanninsa cewa manzannin Allah zaɓi ne na Allah duk da yake mutane ne amma ba kamar sauran mutane suke ba annabi Musa da ya aiko shi sai da ya shi ayoyi da hujja wadda take bayyananna annabi Isa Allah ya sa shi kansa a kashin kansa aya ne ba ma abin da ya zo da shi ba shi kan kansa a kashin kansa aya ne mahaifiyarsa ma aya ce to haka Allah yake yi ma annabawa to kamar haka a cikin ishara ga cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin jerin gwanon waɗannan shi ma kansa sallallahu alaihi wasallam a ƙashin kansa aya ne domin a ganinsa ganinsa kawai ya ishi mutum ya yi imani wanda duk allah ya shi da rabo inda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam zai gaskata shi to bayan allah maɗaukakin sarki ya faɗi wannan sai kuma allah ya ce ya ayyuhar rusul ya ku taron manzanni kulu min at-tayyibat ku ci daga tsarkakan abubuwa wato abubuwa waɗanda suke halal shine abin da yake ba haram ba ba makaruhi ba wato ku ci abu wanda suke masu tsarki ku ci halal wa amalu saliha kuma ku yi aiki aiki nagari inni bima ta'maluna alim ni masani ne da abin da kuke aikatawa to a cikin wannan wato ya kunshi raddi ga waɗanda suke cewa manzanni wato ma haza illa basharun mislukum ya akulu huwa ya shirabu min yashrabu mimma tashrabun ai wannan mutum ne kamar yana ci daga abin da kuke ci kuma yana sha daga abin da kuke sha yana ci ya sha mali hadar rasul ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswaq yaya wannan manzo yana cin abinci kuma yana tafiya cikin kasuwa <laughs> to wannan raddi ne ai Allah shi ne yake su ci kuma da yace su ci din sai ce yace at Sau saboda haka manzanni ba kamar ku bane ya akuluna ya akulu mata ta akuluna minhu ya shirabu min mata shirabu ba sa cin haram ba sa cin haram su abinda suke ci halal ne to halal kuma shine yake gina jiki bisa alheri to su kuwa sun san abin da suke ci ya ki haramta ho halal suke wannan ya isa su gane kan cewar annabawa ba mutane ne su ba tunda su suna cinye dukiyar maraya suna cin dukiyar riba amma sun san annabi baya yi lokacin da za su gina ka'aba sai suka ce duk wanda ya ci dukiyar haramu duk wanda ya ci dukiyar maraya duk wanda ya ci dukiyar riba duk wanda ta samu ladan karuwanci duk wanda ya samu ladan a bokanci kada ya kawo kudin sojan gina ka'aba mm. haka suka ce a cikin jahiliyar kuma suka ce wane ne zai sanya hajarul aswar suna ta rigima za a yi yaƙi suka ce wanda ya so ma shigowa wanda ya so ma shigowa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suka ce na rabina bil amin rabina bil amin ni yadda da amintacce saboda sun san baya cin haram to sai Allah ya ce to tarbiyyar da ya musu kenan ya umarce su ya ce ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibat ya ku taron manzani ku ci daga dadan abubuwa a wato ya shiryar da annabawa ya zuwa ga abin da zai gina jiki shine halal kuma ya shiryar da su da abin da zai gina ruhi shine aiki nagari wa'amalu saliha ku aikata ayyuka nagari aiki nagari kyawawan ayyuka na sallah da azumi da kyautata ma bani da kyautata ma yan adam da kyawawan ɗabi'u su suke gina ruhi saboda haka a cin halal da gina ru da aiki na gari shine abin da aka ce annabawa su wanda ya sanya su daban da sauran mutane kuma abin da suke tsora al'umma akai kenan shi yasa aka ce kad aflahal mu'minu mu'minai sun rabauta domin tarbiyar annabawa ne su kuma annabawa ga irin tarbiyar da Allah ya tsora su akai a kuma wannan kamar yanda a wannan ya nuna cewar wato halatta cin abinci mai daɗi yana cikin addinin annabawa na tintin wanda a cikin wannan akwai raddi ga masu rahabaniya waɗanda suke cewa ba za su yi aure ba kuma ba za su ci abinci mai daɗi ba ko ba za su sa kaya mai kyau ba za su kwanta a waje mai ni'ima ba sai dai wai mutum zai kwanta sai dai ya shimfiɗa kaya sai ya kwanta a kan kaya mm, a azabtar da jiki to Allah ba haka annabawa suke ba shi yasa Allah ya ce wa rahabaniyata nibtada'uha mm. rahabaniyanci da suka kirkiro shi amma hanyar annabawa shine kulo na at-tayyibat ku ci daga dadadan abubuwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace lakinni asumu wa uftir wa anamu wa anamu wa aqum wa atazawwaju nisa sai dai ni ina ina azumi na sharuwa ina bacci kuma in tashi in salla kuma ina auren mata faman rariba an sunnati falaysa minni duk wanda ya kyamaci sunnata baya daga gare ni kuma a cikin wannan ayar akwai ishara ga cewar cin halal yana taimaka ma mutum wajen bin Allah kamar yadda ibnu kafir ya ce tunda an ce kulu min at-tayyibat wa amalu salihah ku ci halal kuma ku aikata kyawawan ayyuka wato in kun ci halal za ku aikata kyawawan ayyuka wannan sunnar Allah ce wato in mutum za ci halal to za ka yi aikin kirki in kuma za ka ci haram ba za ka yi aikin kirki ba hmm. to a nan ibn kasir ya kawo hadisin muslim na abu huraira cewa a manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane inna allah amara mu'minina bima amara bihi al-mursali allah ya umarci mumine da abin da ya umarci manzanni da shi sai ya ce ya ayyuhal rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu saliha ya ku manzanni ku ci daga daga halal kuma ku aikata ayyuka nagari kuma ya ce ya ayyuhal mu'minuna kulu min tayyibati ma razaqna ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya da suka yi imani ku ci daga kyawawan wato tsarkaka halal din abin da muka azurta ku da shi kun ga kamar yadda aka ce mumine manzanni su ci halal haka aka ce mumine su ci halal sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wani mutum wanda ya tsawaita tafiya ya tsawaita tafiya ya yana ya miƙa hannunsa sama yana ya rabbi ya rabbi ya ubangiji na ya ubangiji na wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram mm. fa anna yustajabu li dhalik abincin sa haram ne abin shan sa haram ne tufafin da ke sanye da shi haramun ne abin da yake rayuwa akai gabaki ɗaya haramun ne ta ya za a amsa ma wannan kamar wanda ake ba su matsayi a ba mutum kuma a zo a gan shi da dukiyar mutane masu hmm? wannan hmm? kuma a matsayin su na musulmi sunan lalani wakil kwarai wannan eh, ya rantse kwarai da gaske mutum ya rantse cewa zai adalci ba zai ci dukiyar jama'a ba bai rantse din ba ma bai halatta ya ci dukiyar ba ballantana kuma ya rantse din hmm. saboda haka zulumatun ba'dha fawqa ba'd duhu sashin sa akan sashi shi ta ce ga rayuwar bata albarka Allah ya kiyashe mu rayuwar bata albarka hmm. to shi yasa kun ga tare da annabawa su ne da wannan wasiya da aka yi musu Allah sai ce inni bima ta'maluna alim na san ni masani ne da abin da kuke aikatawa wannan ishara ne ga cewa za a yi musu sakayya kuma ya kunshi ya kunshi wato a a a wato a nau'i na tahzir wa'azi wa'azi Allah yake ma annabawa na san abin da kuke aikatawa hmm. to Allah zai ma annabawansa wa'azi saboda duk da isma su bayin Allah ne Allah ya tsare su amma duk da haka Allah zai musu wa'azi to amma maksudi mu mu wastu idan Allah ya ma wa'azi to ina kuma gare mu wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida kuma lallai wannan al'umma wannan addini addinin musulunci ummatukum shine addininku a ma'anar al'umma shine addini domin al'umma shine dukkan abin da yake hada mutane addini shine ya hada mutane tare to wannan a inna hadhihi ishara zuwa ga abin da kuke a kai kuma abin da Allah ya ambata na saƙon annabawa dinnan na tauhidi to shine addininku ummatan wahida addini guda ɗaya wa ana rabbukum kuma ni in ji Allah ni ne ubangijinku fattakon da haka ku ji tsorona kada ku saba ma umarnina kada ku rarrabu kada ku yanka kada ku saba kalmominku na addini abin da ya daure ku wanda yake shine tauhidi alhali bayan na kuma riga na bayyana muku can cewa addini guda ɗaya ne wannan ishara ne ga cewa dukkan addinin Allah guda ɗaya ne da kuma cewa sakon annabawa ga baki ɗaya asasinsa ɗaya ne Saɓanin da suka yi kawai a cikin yadda za a wato tafasil rarrabe-rarraben shari'o'i kowa da irin shari'ar da ta dace saboda yadda zamanin 'yan adam suke shan bamba halin da al'umma take zamanin sai annabi musa annabi ibrahim daban lokacin zamanin annabi musa halin zamanin annabi musa daban zamanin annabi isa zamanin annabi isa tsakanin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ɗari shida mutane daban to amma Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara cewa babu wani saƙon da zai kawo na karshe baya buƙatar duk canjin rayuwar yan adam ya zama suna buƙatar canjin sakon tunda yanda ya kawo saƙon ya kawo shi ne wanda yake ya buɗe hanyar a rinka ijtihadi abinda zai koma ya zuwa ga asali guda ɗaya to shine hikimar Allah da ya sanya karfin hasken annabi sallallahu alaihi wasallam sai kai har Allah ya nade duniya baya buƙatar wani sako daban wanda zai zo ya shafe shi ya kawo wani abu sabo sai dai abin da zai rinka jaddada shi bayan kowane lokaci to amma addinin guda ɗaya ne kuma ya Allah ya ce ni ne ubangijinku fattakun ku ji tsorona na'am فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون الله يقول فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا sai suka tsintsinka suka rarraba wato al'amarin nasu addininsu suka rarraba shi tsakaninsu zubura wato yanki daban-daban kungiya-kungiya wato kowace a zubur jam'i ne na zabur wato littafi domin duk mai bin addini zai dogara da kan cewa ai yana da littafinsa wanda yake kunshi ka'idodin nasa addinin to sai suka rarraba kansu addini daban-daban waɗannan suka ce suna bauta ma gunki kaza waɗannan suna bauta ma gunki kaza wannan ga da suke tasu bautar waɗannan ga da suke tasu bautar kuma fa duk fa alhali asali an aiko musu annabi asali sun samu tushen rayu. addinin nasu ne daga sakon annabawa amma sai suka rarraba kullu hizbin bima ladaihim farihun kowace kungiya suna alfahari da abin da ke tare da su hmm. kamar yadda suke cewa lana hubal wala hubal lakum muna da hubal ba ku da hubal shine irin fariyar ai kowanne suna alfahari da abin da suke da shi to shi mutum ya rinka wato a a a a wato alfahari da abin da yake a kai bayan kuma ba shi da wata madogara to wannan ainihin shine cutar kai Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un bayan Allah ya faɗi aiko alkur'ani da ya yi sai ce da falalar Allah da rahamarsa su yi alfahari da wannan ya fi abin da suke tarawa su waɗanda suke alfahari da bin waɗannan ra'ayoyi na addinai za su bugi kirji su ce ai mu ne Allah ya ba mu falala mu ne muke tare da Allah ba za su yi ba hmm. muminai su ne za su faɗi wannan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi da falalar Allah da rahmarsa fabi zalika falyafrahu sai alfahari da wannan ba mutum ka ɗauki ra'ayinka ka ce kai kai ne wannan ra'ayin na kana fariya da shi kan cewa kai naka yafi yafi na wani ka dogara da falalar Allah ne da rahamarsa shine wahayin da Allah ya saukar ya tsartar da mutane daga duhu zuwa ga haske wannan shine abin alfahari a cikin ayar da ta gabata a wajen wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wannan ita ce kira'ar ahlul kufa asim da hamza da kisa'i amma jumhur wanda ya hada ahlul madina da ahlul da ahlul madina da ahlul basra da ahlul makka su sun karanta ta ne wa anna hadhihi ummatukum to ita tafsirin ta shine wato ku sani wa alamu anna hadhihi ummatukum wannan akwai ta duk da ita inna wato ta kunshi fara zance kamar wato ana kaddara akwai kauli muka mince ce inna hadhihi ummatukum amma ita kuma annata da tarihin ta da kan cewar wato abu ne mai muhimmanci ku sani cewa addinin cewa wannan shine addininku ku addini guda daya dai ma'anar da yace kira'ar ibn amir shine wa an hadhihi ummatukum sai ya zamanto inni bima ta'ma wato fattaqun an hadhihi ummatukum saboda wannan shine addinin ku addini guda daya to ku ji tsoro na hmm. wannan shine taujihin a a qira'at din to sannan Allah madaukakin sarki yace fadarhum zarhum fi ghamratihim hatta hin أيحسبون أنما نمدهم به من مال نسارع لهم في الخيرات من لا يشعرون الله يقول فذرهم في غمرتهم كالي سوء أتكن إيموسو حتى حين هزوا ونلوكتي alghamra abinda ake nufi da alghamra shine wato ruwa ya zamanto يا ya haɗiye mutum yana gab da zai limi shine wato almagmur kenan wanda ya zamanto ya gab yake da nutsewa amma bai san ya kusan nitsewa ba wato shi tsammani yake yi linkaya yake yi ya iya amma kofa nitsewa halaka ce ta zo masa to kyale su a cikin wato halin kafirai yayin da suka rudu da abin da suke da shi na duniya kamar haka ne suna ganin su ni'ima suke a cikin ni'ima suke nan ku halaka ce a cikin su hatta hin har zuwa wani dan lokaci wato lokacin da za su gane cewa cikin halaka suke a ya na annama numidduhum bihi min malin wa banin shin abinda suna tsammani abinda muke basu kyautarsa min malin na dukiya wa banin da 'ya'ya hmm. nusari'u lahum fil khairat gaggawa muke yi gare su a cikin ayu a cikin wato abubuwan alkhairi wato muna rabo musu falala ne da alkhairai muke ta kawo musu balla ya shi'urun a'a ba haka bane ba alheri muke kwararo musu ba la shi'urun ba sa ganewa wato ba sa sani ne a al-imdad wato shine ifa'ul madad al-madad shine al'afa kyauta wato abinda muke basu na dukiya da 'ya'ya suna tsammanin wannan shine gaggauta cikin alkhairi domin duk wannan in kuka kula raddi ne ga abin da mushrikai suke faɗa akan annabawa domin suna cewa nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bi mu'azzabi mu muka fi yawan dukiya da yaya ba za a azabtar da mu ba ba za a azabtar da mu ba kuma suka ce laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim da kuma a cikin nan suratu saba a wa qalu nahnu shine wa kalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bi mu'azzabin qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir walakin aktsara an-nasi la aktsara an-nasi la ya'lam wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'ud da'b dukiya da 'ya'ya wato za su suna zamantowa fitina ga wanda yake ba shi da ga wanda yake ba shi ga wanda ya rabu da Allah amma dukiya da 'ya'ya ni'ima ne ga wanda yake yana rike da Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni'mal malu salih lirajul salih ma dalla da kyakkyawar dukiya dukiya ta halal ga mutum wanda yake salihi wanda yake salihi Allah ya bashi dukiya sai ya zamanto yayi amfani da ita domin bin Allah wanda yake Allah ya madaukakin sarki ya bashi a ƴaƴa kuma Allah ya bashi imani sai zama to Allah ya bar alhairi a cikin zuriyarsa ya rithu ni wa ya rithu min ali aqo wanda za su gadan aikin alheri su ci gaba da yada alhairi kamar kaga ana faɗan Umar ibn Abdul Aziz a lokacin da ya zo rasuwa ya rasu yana ɗan shekara arba'in da yan kai ‘ya'yansa duk ƙanana ne ko bai ba musu wani abin kirki ba na dukiya shine ya zo aka kawo masa su su tara a gabansa ya yi kuka ya ce to ko dai ɗayan ku ɗayan mutum biyu ne ko dai salihi ko wanda ba salihi ba mm. duk wanda yake salihi a cikin ku to wallahu ya tawallas wa ya tawallas salihi Allah shi shine yake jibuntar salihai wanda ku yake ba salihi ba to ba zan taimaka masa ba akan saban Allah mm. to sai ga su dukkaninsu suka zamanto makaranta alkur'ani to kuma lokacin nan shine izzar wanda yake karatun alkur'ani ya tara ilimi ya tara aiki to haka Allah madaukakin sarki yake kiyaye mutanen kirki in ya ba su zurriya ko ya ba su dukiya hmm. amma waɗanda suke kwa kafirai suna tsammanin dukiyar da Allah yake ba su da kyautar da Allah yake musu da dukiya gaggawa Allah yake musu wajen alkhairi bai ba su shirya ba amma ya ba su duniya sannan su tsammanin cewa wannan fifiko ne daga Allah Allah ya baka dukiya amma Allah bai baka abin da zai sa maka ka tsira ba daga dukiyar kai amfani da ita wajen samun tsira sai ka ga Allah ya ba mutum dukiya amma sai kai mamakin irin abin da yake yi sai kai mamakin abin da yake yi <laughs> haka ai qur'ani yake a rama haka qur'ani yake wato shine ai ake shi yasa aka kira shi ar-ruh hmm. in ka karanta aya sai ka ji kamar baka taba karanta ta ba kamar lokacin da aka saukar da ita to shine ma'anar ruh raini raini yana baka rayuwa ta haka alkur'ani yake Allah ya ce balla ya shi'urun a'a ba haka bane ba sa ganewa ne to za mu gani waɗanne ne Allah yake musu gaggawa wajen alkhairi a cikin ayar da za ta zo baya insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma arhamna bil Qur'an al azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم اكشف عنا ما نزل بنا من هذا الضر والوباء يا رب العالمين ونجنا برحمتك من الغ... اللهم نجنا برحمتك من شر هذا الوباء اللهم نجنا من الغم إنك تنجي المؤمنين ربنا اكشف عنا هذا الأب... هذا الوباء يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين واكشفه عنا وعن العباد والبلاد إنك أنت أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين